a cikin littafin su tadiru mujalladi na farko shafi na da ɗari takwas babu rawayi babu da yake magana akan harfu lawayi yake cewa duk wanda ya mafarki yana sallah ya huskanci inda Allah ya ce a huskanta shine Ka'aba lalle haƙiƙa haƙiƙa lalle wannan ba ƙaramin alkhairi bane wasu ka ce a idan mutum ya haka mewa yana nan da can ya canza daga ainihin al'amari na addini yanzu ya dawo daidai yanzu nan gaba zai dawo daidai idan mutum ya zamanto yana ganin yana a cikin mafarki yana sallah na kallon alƙibla yahuda zai zamanto yana aikata bid'a ne ko ya shagaltu da karanta abubuwa wanda suke duk watan surutai ne ko kuma ya shagaltu da yawan ainihin abaɗil ɓanna da sauransu ko kuma waƙe-waƙe ko jin wasu abubuwa da ba su da daɗi amma idan ya ga juyo ya kalla da ƙibla ta gaskiya to wannan cewa lallai zai jefar da abubuwan da ba daidai ba ya koma ya bi daidai duk wanda ya ga yana sallah amma bai kalla da ƙibla ba sai ya ga yana sallah ma a saman a saman a saman ainihin Ka'aba to zai jefar da addinin musulunci ne ya kama wani abu na shirme Allah shi ke da sani soyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai